yanzu yanzun nan mai girma dr rabi musa kwankwaso shugaban tafiyar kwankwasiya wato mai nnpp sun yi babban mitin a miller road ofis ɗinsu na jam'iyya wannan mitin dai shine na farko tunda aka kafa wannan jam'iyya saboda an yi gagarumin taro inda aka tara jama'a daban-daban waɗanda suka hada da abin da ya sa ya zama babban taro shine duka shugabannin jam'iyya na 44 Local Government sun halarci wannan taro sannan kuma duka tsofin shugabannin PDP na 44 Local Government sun halarci wannan taro duka ne 'yan takakaru sun halarci wannan taro sannan kuma duka wasu daga cikin manyan kuma sabbin zababbun shugabanni sun halarci wannan taro to ko me aka tattauna a cikin wannan taro ku bibiye mu domin mu kawo muku ku ji yadda ta kaya da farko dai a cikin wannan taro an yi taya murna ga abba kabir yusuf wato sabon gwamnan kano bayan haka kuma ya yi jawabi da dama inda ya faɗi ƙudurorinsa inda zai ba dama kuma zai mai da hankali akan gwamnatinsa irin bangaren education wato bangaren ilimi ɓangaren noma bangaren kasuwanci da kuma bangaren tsare-tsare da gyare-gyaren gari ga baki ɗaya da tsabtar muhalli daga sannan kuma an karɓi bakuncin wasu daga cikin 'yan sauran jam'iyya irin kamar su apc da pdp da kuma adc wanda suka dawo jam'iyyar suka a yi tafiya tare da su a kwankwasiyar movement wato jam'iyyar nnpp sannan kuma tsofin npdp pdp din nan yanzu gaba ɗaya sun kasance mutane mabiya bayan nnpp bayan haka shi madugu ya yi jawabi inda ya gode wa matasan kano da gaba ɗaya jama'ar kano yadda suka fito babur suka zaɓe su sannan suna taya su da addu'a sannan kuma sun yi alkawarin ba da goyon baya da duk tsare-tsare da gwamnati za ta kawo sannan kuma suna yi wa jama'a godiya kuma suna yi wa mutane alƙawarin cewa waɗannan abubuwa da suka sa gaba za su yi ƙoƙari su ga cewa sun yi wa jama'a shi domin samun ci gaban jiha da kuma ƙasa baki ɗaya da tuni dai madugu ya yi godiya an yi taro an tashi lafiya a inda kuma yi mamaye a jihar taraba amma aka samu matsala dai ba a samu cin nasara ba amma dai an zo na biyu ganin hakan ne ya kasance za a iya samun damar zama fitowar takarar shugabancin kasa a shekaru hudu masu zuwa domin jam'iyyar ta kara ƙarfi mutane sun ƙara shige ta